A jiya aka fafata a gasar cin kofin zakarun turai na yufa Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 zagaye na shida a wasannin rukuni ga inda wasannin ta kaya inda kungiyoyi goma sha shida suka fece raini a tsakaninsu. ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta samu nasarar dokin Russia da ci hudu da nema yayin da Bayern Munich ta samu nasara akan Atlantico Madrid da ci ɗaya mai ban hauki. PSV kuwa ta yi can na biyu da biyu da ludar rak. Yayin da Dynamo Kiev wata lallasa Batekta da ci shida da nema. Benfica ta sha kashi a hannun Napoli da kwallo biyu da ɗaya. Manchester City sun yi kunnen doki da Celtic ɗaya da ɗaya yayin da PSV suka tashi babu su tsakanin su da Rostov. Batel ko ta sha kashi ne a hannun Arsenal da ci hudu da ɗaya inda aka karkare wasannin kungiyoyi takwas suka samu nasarar zuwa zagaye na sha shida. Kungiyoyin da suka samu nasarar kuwa shine kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ta jawa ragamar rukunin A sai PSG da take binta a mataki na biyu. Napoli ita ta ja ragamin rukunin B da maki sha yayin da Benfica take mataki na biyu da sha da maki takwas a rukunin fiye kuwa barcelona ne su samu nasarar zuwa zagaye na sha shida inda ta ja ragamar rukunin da maki sha biyar yayin da manchester city take bisa da maki tara atlantico madrid na kasar spain ja ragamar din inda take da maki sha biyar baya munich tana da maki sha biyu a yau kuma za a ci gaba da fafata sauran wasannin na champions league na shekara 2016 inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke can kasar spain za su karbi bakuncin borussia dortmund na kasar germany lyon kuwa na kasar faransa za su fafata da sabila ne a can kasar spain yayin da fc porto za ta karbi bakuncin leicester city na kasar ingila bayan liverpool kuwa na germany za su fafata ne da monaco na kasar faransa yayin da juventus daga italy za su karɓi bakuncin dinamo zagreb da kasar croatia ligiyar wa da ke kasar poland kuwa su ne da sporting lisbon na kasar portugal yayin da club braga na belgium za su karɓi bakuncin copenhagen na kasar denmark Tottenham kuwa na kasar Ingila za su fafata ne da CSK Moscow na kasar Rasha za a fafata wasanni misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. A Najeriya kuwa 'yan wasan kwallon kafa mata na Najeriya wanda suka samu nasarar lashe gasar kofin mata na afirka na shekara 2016 wanda aka yi a kasar kamaru super falcons sun yi zaman dirshan a wani otel da ke abuja sakamakon rashin biyan allowance ɗinsu da hukumar kwallon kafa na nff ba ta yi ba wannan ba shine karo na farko da kungiyar ta fara fuskantar wannan matsala ba inda a shekaru goma sha biyu da ta wuce super falcons sun taba samun irin wannan matsala a yayin da suke wasa a can kasar afirka ta kudu wanda har suka fitowa daga otal din da suke a shekara ta 2014 sai dai babban sakataren hukumar wasan kwallon kafa na kasa da ta muhammad fanusi ya ziyarci otal din don ya bada yan wasan da jami'an su hakuri da kusurunsu ya tabbatar da cewa yan wasan da jami'an su suna bin su wannan kudin sai dai saboda matsala da tattalin arzikin ƙasa. shi ya kawo wannan matsala amma suna da iya kokarin su don ganin an magance wannan abu ba tare da ta ɗau lokaci ba huta lafiya.